Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna. A wannan lokaci kuma a wannan rana ta za mu ce Juma'a wanda ya daidai da 28 ga watan 6 shekara ta 2024. Ko da gani za ku ga mu tare da Idris Bambarewa a a kowane lokaci masu kallo kun saba muna kawo muku tattaunawa da Idris Bambarewa a duk kowane sati. kuma wannan satin babu mai kasa a guyo ba mun sake lalubarsa eh domin mu ji shin Ramadan garba Ramadan da ake ta cewa Ramadan zai zo Ramadan zai zo Ramadan zai zo to gashi dai yau ƙarya ta ƙare bori ya kashe boka Idris an barewa mutane sa ta cewa kullun kana cewa Ramadan zai zo sai su ga shiru kullun kana cewa Ramadan zai zo sai su ga shiru kuma su sun matsu su ga Ramadan a maraban yanya to amma wannan satin mun ji ka ta cika baki cewa Ramadan zai zo Ramadan zai zo har ma zai dambu da garkon kurma damban naira dubu kusan ɗari uku to na san masu kallo za su ji daga bakin ka kila duk da cewa jiya mun ƙara tabbatarwa lallai ramadan zai zo amma su ƙara ji daga bakin bakin ka domin kai ne mai gayya mai aiki to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a mu kungiyoyin dambe hakuri za a yi da mu duk lokacin da muka ce muku dan wasa zai zo to ina ganin mun yi magana da shi ko kuma mun ɗauki kuɗi mun bashi ne saboda haka a yi haƙuri wannan lokacin tsakani da Allah zuwa zai yi ba wai labari ba ne ba hmm. lallai mun tabbatar cewa Allah ya duniya don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ramadan zai zo kuma mun riga mun shirya mun tabbatar wa jama'a zai zo so duk wanda ke da namban wayar ramadan yana iya kiran shi tambaye shi hmm. dama yau zai zo to amma an samu so ne dambe saboda yau zai yi amma Allah kai mu gobe karfe goma sha biyu na rana hmm. ka kama hanya ka zo wannan gidan dambe na marabanyan ya za ka samu ramadan saboda tun karfe biyar na asuba zai baro can kuma ba shi kadai ba har kaddara hmm, kaddara a wutan dan banza kaddara a dan banza akwai aiki da sa al'asan shagon bagon yan sanda da sauransu su sha'aban su autan kudawa da su al'asan duk wani dan dambe da ka sani a najeriya su hagon alkawoji a wata biyar hmm. duk dan damban da ka sani a Najeriya in Allah ya so da gobe za ka gan shi a maraba saboda mu duk wani abin da zamu gaya wa mutum mun fi son gobe asabar ka zo ka tabbatar da idanunka saboda ka tabbatar da abin da yake faruwa hmm. saboda haka muna muku fatan alheri yan kallo barewa wannan yaro Ramadan Garba Ramadan da kuma shi kaddara da dai sauran yan dambe su a Hassan Ramadan zai zo mara banyanya. kamar yadda ka faɗa yau ko kuma gobe asabar mai kallo idan ya bibiye mu a tashoshin mu zai ga mun kawo masa ramadan shigowar gidan damban nan ma mutane za su gan shi to da wa zai dambe damban kuɗi zai yi ko kuma dai zai zo shawagi damban kuɗi za su yi da shi da garkuwar kurma damban naira ɗaya naira dubu ɗari uku hmm. kuma dambe ne wanda muka sa ina ganin za a yi dambe kamar na dubu ɗari bakwai ko ɗari takwas saboda dambe ne na mai murna murna muke yi na cika mai martaba sarkin karo hmm. cikin shi shekara ashirin akan mulki kuma tun gobe asabar za a fara wannan damben amma gobe a gidan shi fadan mai martaba sarkin karo za a yi damben hmm. da safe hmm. so wannan damben ba wai karamin dambe bane damben wanda dauke hankali sosai kuma sarkin jihar kebbi zai zo mai girma sarkin Zariya zai zo ah, manya-manyan sarakuna na arewa duk wani sarki da yake arewa zai zo kuma wannan damben sarakuna suka ɗauki nauyin wannan damben dambe ne wanda ba ma yadda kake tsammani ba duk ɗan damben da ka sani wanda yake lokaci in ma sha Allah za ka ganshi wannan wurin. Ɓamɓarewa kasar Ramadan ya yi dambe shekaran jiya shi da garkon cindo inda Allah ya ba garkon cindo nasara ya buge shi kasar Ramadan zai zo a fusace maraba na san kuma damban da kace an hada tsakanin garkon kurma da shi da ramadan mm. garkon kurma madambaci ne mm. shi ma eh, ramadan madambaci ne mm. bayan damban ramadan da garkon kurma kace alasan zai zo shi kuma alasan da zai dambe kam al'azan damban da za su yi za su yi da shi da autan na aisha in kuma ta kama da shi da bahagon alkawoji saboda za mu sara damban nan yawa sara damban za mu yi alhassan da bagon alkawoji ko kuma alhassan da wanda ta hmm. fada kansa wannan dambe kamar yadda muka sani kamar shi ramadan kamar yadda gaya muku dambe ne wanda ya daɗe bai zo ma jihar nasarawa ba hmm. akalla kai kusan shekara ɗaya hmm. kuma nasarawa tana san tana yunwar ganin ramadan musamman dai damban da aka saka masa wannan damban alhamdulillahi wannan damben tsakanin al'asan da garkuwar kurma kamar yadda ka faɗa da hushi zai zo mm. kuma ni na imani da Allah wannan damben zai burge 'yan kallo kuma zai ba su nishaɗi yadda ya kamata mm. saboda haka ina kira ga masoya kallon dambe da na mace da namiji su yi tururuwa zuwa kallon wannan dambe a nan maraba mm-hmm. kar su bari a ba su labarin wannan dambe eh masha Allah a yanda aka saba na san kudin shiga mutane so sun ce kudin shiga kudin shiga naira dubu ɗaya ɗari biyar ne dubu ɗaya ɗari biyar ne ba eh, ƙara ba ba ƙara ba <laughs> kasan ba rage ba inda mutane sai tun da ka ba nan ma kasa dubu ɗaya ɗari biyar kuma ina ga ramadan yau kila mutane za su tsammaci dubu biyu ko a'a ai a yi ma mutane abin da zai yi eh. yawa a yi ma mutane akwai masu kallo na jihar nasarawa me zaka ce wa masu kallo kai ai ba na jihar nasarawa ne ba za a tsaya ana cewa wa kake gani zai faɗi wa kake gani zai nasara ba kowa na mu yawa amma me za ka ce wa mutanen jihar nasara. gaskiya abinda zan gaya musu shine za a yi damban da ba taɓa yi ba hmm. a wannan satin in Allah ya so yadda za a yi damban da ba taɓa yi ba za a yi kare biriji ne hmm. kuma kar mutum ya yadda a bashi labarin wannan wasa da za a yi saboda wasan duka ya ɗauki hankali kuma musa ya wasannin akai hmm. don in na cigaba da kirga maka wannan wasan har gari zai waye ba mu gama gaya maka yan wasan da za a yi wasan amma mutum in ma yana ganin maya ne tun ran asabar ka sa ido a maraba za ka ga abin da zai faru masha Allah da mu abin da yasa na ce maka mutane su daga bashi mutane sun sa sun sa ce mana za a ta cewa wani zai zo wani wani sa'in sai a ga lokacin ya kuma a zo ba a ga wani ba eh to ai ta da wani dan adam kowa da uzurin shi hmm. kana iya cewa mutum zai zo kuma wata da lura ta zo ta gitta hmm. kuma kaga eh, duk abin da Allah ya mu a wurin mu daidai ne amma duk wanda muka ce zai zo to muna da ne lalle zai zo saboda in ma ƙarya zaka ci gaba da ya ba kullum ya kamata ka ringa yin ƙaryan ba hmm. saboda haka muna kira ga masoya kallon dambe in ma sha Allahu duk wanda yake da nambar Ramadan ma ya kira shi kuma za mu ɗora nambar Ramadan akan YouTube channel duk wanda zai tura wannan wasan hmm. saboda ya kira shi don ya tabbatar lalle zai zo saboda haka kaga maganar ka ce cewa ba gaskiya muka faɗa ba hmm. a Hausawa suka ce ji ya kori gani ba mm, gani ya kori gani ya kori ji mm. to ina ganin masha Allah ba mu wani me zaka ce game da abin da ya shafi tsaro da sauran sauran shi ah, ne mu alhamdulillah ba mu da masala masha Allah magana tsaro mm. sai dai mu fata Allah ka mana alheri Allah da ai Allah shi yake tsaro kuma mun ma muna sadakan mu da kuma adoyi masha Allah ba wani masala to masu kallo kamar yadda muka gaya muku bane wanda za a fafata a wannan gidan bane da sun barewa da kenan marban yanya kamar yadda muka gaya muku ranar ladi wanda ya daidai da talatin ga watan nan na shida shekara ta dubu da ashirin da hudu kuma dan ne ba wai damban ramadan garba ramadan ba na san kamar yadda na gaya muku ramadan ya daɗe bai zo nasarawa ba haka uh, wannan yaro kaddara shi ma yana dan lokaci daidai irin nasa shi ma da shi za a zo marbanyanya sannan ga irin su alhassan in ma da yiwuwar za mu ga yan magi har da yan magi za a zo jihar nasarawa wannan na haka masu kallo kada ku bari a baku labari kada ku bari kallo ya barku a ranar ladi kenan a wannan gidan da mun da sun barewa kuma kamar yadda muka ga muku ba ƙara kuɗi ba kuɗin shiga naira dubu ɗaya da ɗari biyar ne babu ƙari babu rage don haka kada ka zo da dubu ɗaya da ɗari hudu ka ce ga <laughs> ka shiga <laughs> <laughs> ko za ka rage naira ɗari a'a yanzu dai abin da za mu yi in mutum ya zo da dubu ɗaya ɗari hudu kai za ka cika mai naira ɗari aliyu a yanzu cika naira ɗari ne eh. na haka masu kallo kuma muna mika godiya wa alhajin kowa da kowa da gudumawa da yake ba wa 'yan damban na najeriya gaba ɗaya da makaɗanmu muna farin ciki muna ƙara mai addu'o'i allah ya ƙara mai ɗaukaka allah kuma ya ninka mishi da abubuwan da yake yi hmm, saboda wannan irin gudumawa da yake badawa idan muna samun yan kallo suna haka hmm. to mu ma kungiyoyin dambe za mu ji daɗi saboda menene dan dambe ne zai zo wasa a gidanka ya samu dubu ɗari biyar ya samu dubu ɗari biyu ya samu dubu ɗari hmm. makaɗi ya samu dubu ɗari dubu hamsin to kaga alhamdulillah wannan shi ma ci gaba ne a game da wannan harka wannan ba Allah muna mai fatan alheri kuma muna mai fata. Allah ya ninninka mai dukiyar shi Allah ya sa ya ci gaba da samu yana tallafa ma al'ummar mu sannan kuma Allah sa wa'ansu su yi koyi da shi hmm. eh dama Allah ya ce dan ba ɗayan ku dukiya saboda ya tallafa ma wa'anda ba su da shi hmm. to muna godiya kuma ya amfani da wannan aya mun gode Allah ya kara mai ɗaukaka Allah ya ƙara mai ɗaukaka alhajin kowa da kowa muna godiya muna ƙara godiya Allah ya saka da alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu